Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman ke muku barka da saduwa cikin sabon shirin muhallinka rayuwarka daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin muhallinka rayuwarka na mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi muhallin kansa, canji da kuma ɗumamar yanayi sai kuma fannonin noma da kiwo. A yau shirin zai mayar da hankali ne kan wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar, wanda cikinsa ta sake yin gargaɗi kan haɗarin shakar gurɓatacciyar iska, inda ta ce mutane kimanin miliyan bakwai ne ke mutuwa duk shekara a faɗin duniya, sakamakon shakar iskar gurɓatacciya wadda mafi yawa masana'antu ke fitarwa. Shirin ya yi nazari kan wannan matsala tare da jin ta bakin ƙwararru kan sha'anin muhalli da masana a fannin yanayi da ma hukumomi domin jin kowannensu wace irin rawa yake takawa a kan wannan al'amari da kuma ƙoƙarin magance shi. To wani batu da ke ɗaukar hankali wanda kuma ya haifar da muhawara a baya-bayan nan shine yadda a Najeriya hukumomi da ma wasu ƙungiyoyin masu masana'antu ke ganin cewar rahoton na hukumar lafiya ta duniya WHO ya shafi ƙasashe ne masu karfin masana'antu kuma yawancin gurɓatacciyar iskar ta fi kamari a waɗannan ƙasashe kamar yadda su ma masu masana'antun ke ikirari. Alhaji Ali Safiyanu Madugu shi ne mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu ta Najeriya da ake kira MAN ya ce akwai matsalar ta muhalli amma fa yawanci ba daga masana'antu ba ne inda ya ce gurɓatacciyar iskar masana'antu sai dai a ƙasashen turai domin wasan su na ficewa daga yarjejeniyar faransa kan ɗumamar yanayi ta shekarar 2015 saboda rashin gaskiya. Zan fara maka da duniyar a duniyar gaba ɗaya kasashen da suka fi kowa karfin tattalin arziki a duniya su suke da masana'antu su kuma suke gurbata muhallin nan kuma su ne ma suke nuna cewar ko in kula akan wannan abin dauki china ɗauki ƙasa america yanzu shugaban ƙasa america ai ya fitar da ka america daga cikin sa hannun da aka yi na duniya na maganar zancen rage wa'annan iska mai bata muhalli ya ce amerika ta fita daga ciki domin me faransa domin me domin idan sun fita wannan baya za su koma su koma ba su koma baya ba saboda haka dan sun gurɓata muhalli yau gobe a yi magana gyaran muhalli amma su kai gaci akan abin da suke so su je su yi haka China take haka duk ma wata babbar ƙasa take a duniya in muka da Najeriya mu Najeriya mun sa hannu a wancan a yarjejeniya amma me ma muke yi na gurɓata muhallin sannan mun zo a cikin ƙasa muna magana zancen ci cigaban masana'antunmu amma mun zo mun kawo tarnaƙai mun zo mun ajiye yanzu an zo akwai eh, eh, hukumar nasiriya a najeriya da take maganar maganar muhalli idan duk mai masana'anta zai bi ta abin da za a ce ana yi akan maganar zancen gurɓata muhalli ba ma za ka yi masana'antar ba domin dokoki da tarnakai da me da me da za a zo a kakaba maka kaga suna da yawa Alhaji Ali Safiyanu Madugu ya kuma ce akwai sakacin hukumomi wajen samar da wuraren sarrafa da gwalan masana'antu a Najeriya wanda ya kamata a ce sun kafa baya ga waɗanda su masana'antun ke samarwa a cikin kamfanoninsu. Yanzu fa magana muke yi ta a samar da primary secondary primary treatment plant ka gane a wanda misali da gwalan masana'antun da ake magana da gas da sauransu gwamnati ya kamata ta yi wani secondary treatment plant mu bi primary da abin da muka fitar ya fada cikin wancan su kuma su tashi daga wancan amma shekara wajen kusan 20 ko 30 yanzu ake magana wa'annan abubuwan da kira ka samu kwaɗe a Lagos na Kano tun sama da shekara 30 ake maganar ya za a yi na Kano ba a yi shi ba saboda haka ni a wannan magana da ake yi eh in ma mutum sama da miliyan saba'in aka suna mutuwa a shekara saboda gurbatar muhalli mu dai a najeriya ba yi shirin yin maganin wannan abun ba kawai shirin da ake da shi na a hana mai masana'anta ya masana'anta ne na a hana mai niyyar yin sana'a ya sana'a ne domin mai sa na faɗi wannan zan baka misali yanzu kamfanin mu dala food ba mu da wani west tsakanin na hayaki tsakanin na, na ruwa tsakanin wani abu da yake gurɓata muhalli ba mu da shi amma a doka abin da muke bi na maganar doka in ka gani karima ba zai ci ba saboda sai mun yi rijista da nasiriya a jihar kano sai mun je ministry of environment mun yi rijista sannan a local government ɗan environment kullum suna bibiyar ka sannan mu light industry ne mu a light industry din ma kuma ba mu da wani abu pollution idan akwai pollution a gidan mutum da zai kunna generator to shine pollution din mu idan akwai pollution a gidan mutum da zai yi wanke wanke zubar da ruwa shine pollution din mu to amma masu yin cikakken a da sauransu da sun je sun biya kuɗi sun yi rijista sun yi komai an kau da kai da kansu kenan saboda haka ba mu zo gurin ba. To wani mazaunin unguwar tukuntawa da ke sharaɗa a jihar Kano Abdulkarim Muhammad ya ce mazauna unguwar da kuma unguwanni irin su gidan maza suna cikin mummunan yanayi saboda shakar iskar da gwalan masana'antu da suke yi a kullum. shekara da shekaru muna wannan waje to gaskiya babbar matsalar da muke fuskanta a wannan waje shine kaga na farko mu wannan unguwa ta tukuntawa da gidan maza da sabuwar gandu kusan duk masana'antu ne suka kewaye wannan unguwa ta to babban matsalar da muke fuskanta shine akwai kamfanonuwa da suke fito da dagwalansu kamfanin fata sukan koro dagwalansu na masana'antun su da suke amfani da shi a aikinsu na kamfani duk lokacin da suka koro shi wannan warin yakan tasirantuwa a tsakanin al'ummar waɗannan unguwoyin da muke zaune kaga ko ban in ban manta ba yan kwanakin nan akwai wani ruwa da suke sakuwa wanda saboda gajiyar da muka yi sai da muka je kamfanonin muka yi musu magana banda a baya kuma maganganun da muka ta yi mun ta zuwa har gaban fada sarkin Kano mun je duk mun kai korafin mu akan cewa waɗannan masana'antu suna bata mana suna jawo mana matsaloli tunda kaga a wannan eh, lokacin akwai matsalolin da muka fuskanta kamar irin na amai da gudawa saboda wani irin matsala muke samu kusan duk bayan sallan magariba sukan koro wani ruwa wanda ya mafi na kowanne wari dan kaga jiya ma jiya ma wallahi mutanen unguwa da kyar suka zauna bayan sallar magarba kowa zai fito ya ta maganganu ya dinga faɗan maganganu marasa daɗi to a 'yan satin nan da suka wuce matsalar da muka fuskanta shine wannan warin da mutane suke shaka ya jawo musu mutane suna ta amai da gudawa tunda in ba manta ba akwai wadda ma yanzu haka maganar da nake maka tana asibiti <clears throat> sakamakon shi wannan eh, ah, wari da take shaka to magana ta gaskiya mu dai a wannan lokaci a haka muke ta zama shekara da shekaru muna zaune a cikin wannan matsala sannan kuma bayan haka matsalar da muke fuskanta shine wani kamfanin eh, wancan kamfanin na fata shi kuma da suka ji korafin namu yayi yawa su dai ban sanya suka yi ba amma dai sun daina korowa to matsalar da muke fuskanta shine a nan wajen bayan gidan rodi akwai wani kamfani wanda su ma har yanzu su ne wayanda suke korowa na ruwan wanda yake takura mana sannan kuma matsala da muke kara fuskanta shine da an fara yin wani aiki na kwalbati da za ta rufe wajen ne ko kuma a'a dai a haka za su bar wajen dai ba mu sani ba amma dai sun gyara wajen saboda yanzu haka magana da nake gaya maka wajen ma fa kawai eh, hanya ce aka haƙa aka haƙa rami ruwa yake wucewa ba wai a'a kwalbati ce ta musamman aka kirkira yasa aka yi wannan din ba saboda kawai mu ba a ganin muna da daraja ko kuma a ban dai san me suke nufi da Abdulkarim Muhammad kenan mazaunin unguwar tukuntawa da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya To Alhaji Jafaru Ahmad Gwarzo shine mai taimakawa gwamnan Kano na musamman kan dakarun tsafta kuma sarkin tsaftar Kano ya ce rahoton na hukumar lafiya ta duniya zai fi tasiri ne a kasashe masu karfin masana'antu. To amma duk da haka akwai abubuwa masu haɗari ga muhalli da mutane ke yi musamman kone-konen tayoyi wanda gwamnati ke ƙoƙarin sanya kafar wando guda da masu aikata hakan. Wannan dai faɗa su ce ah, kuma mu a nan Najeriya a nan Kano Ah, ba mai wannan ni dai ban san an yi wannan binciken jama'a suna mutuwa da da san shaƙi irin wa'ina abubuwa ba ban da wannan masani ba kuma ban gani a karance ba ko na abin nan ba a ce a Kano an yi wannan bincike ni ban san ba amma abin da sani shine duk abin da ya gurbata to yana da hatsari ah, al'adar mutanen mu ce suke kone-kone na ba gaira ba dalili wannan kuma wannan kone-kone ya tashi Ina shafar iskar da muke shaƙa ta sa mana ciwon huhu ciwon idanu da sauran cutuka a jikin mutum har ciwon fata suna sawa na san wannan ana ƙona tayoyi barkatai ana ƙona ƙashi barkatai gasanan a cikin duk na san wannan ana ƙona danko danko danko ana sakin ainihin wa'annan sinadarai wanda ake na irin na masu ruwa irin wanda suke kamar na firish firish wanda suke tashi zai su haddasa mana ainihin eh, farka mana ita hanyoyin rana take take samun kariya a samu climate change a samu zafi yadda ya kamata to ana samun cutuka da dama ta bangaren nan illa ce shi sanin haka muka yana ɗaya cikin abin da yake babu kyau yawan ƙone-ƙone da ake yi na tayoyi na abin da bai kamata ba saboda haka ko wata kara da ake konawa hayakinta yana yana da illa to kare muke mun nuna mutane su daina Alhaji Jafaru Ahmad Gwarzo, sarkin tsaftar Kano, to shi kuwa Adamu Abubakar, malami a jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya, wanda kuma ƙwararre ne kan sha'anin muhalli, ƙarin haske yayi game da illolin gurbacewar iskar ga muhallin ɗan Adam. kusan wannan matsala ce wanda kowa ya sani yake gani kusan inda za ka duba misali kamar yadda mu da muke cikin birane za ka ga yawan hayaki na motoci da babura da sauransu in baka yi wasa ba ba za ka iya ganin wanda yake gaban ka ba sakamakon wannan hayaki da wa'annan ababen hawa suke fitarwa wannan kwarai yana faruwa kuma kowa ya sani yana gani sannan kuma akwai yawaitar kone-kone da muke ta yi na dazuzzuka da kuma abin da ya shafi tayoyi irin su bola da sauransu to duk wannan abubuwan suna taimakawa wurin kawo wannan gurbatar a iska da muke shaka to da muka sake koma bangaren masana'antu mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antun na najeriya alhaji ali safiyanin madugu ya koka kan yadda hukumomin kasar ba sa bambancewa tsakanin masana'antun da ke fitar da dagwalo ko gurɓatacciyar iska da kuma waɗanda ba sa fitarwa musamman wajen aiwatar da hukuncin da ya shafi muhalli. to abin da nake kira ga hukumar najeriya shine mu zo mu kalli gaskiya mu ajiye a kwaikwayon kasashen duniya waɗanda ba sa ba sa a respecting ko kuma da wasu mai za ce ba sa girmama hannun da suka sama mu zo mu kalli kanmu mu kanmu abin da ya dace da mu duk masana'antar da ba ta da da gwalo ko ba ta da wani gas ko ba ta da wani abu ka fice daga cikin wannan abu ta je ta yi harkokinta wacce take da wannan din kuma ka sa ta yi primary treatment plant a wajen sarrafa gwalo na cikin gida ita gwamnati ta ce ta yi na waje wanda idan aka sarrafa na cikin gidan nan aka sako shi in zai zo na wajen nan dole ne gwamnati ta yi shi a na wajen kuma saboda duk mai masana'anta abin da ike fitarwa daga cikin gidansa shine abin da yake haƙi akan kansa abin da ya fito waje wannan kuma yana kan gwamnati wannan shi abin da ke da gwamnati tsaya ta yi abin da zai fishe mu kenan Idan muka sake komawa bangaren sarkin tsaftar Kano wato Alhaji Jafaru Ahmad Gwarzo gargadin jama'a yayi game da hadarin da ke tattare da kona konan tayoyi da bola babu wani dalili saboda illarsa ga yanayi da lafiyar al'umma inda ya ce gwamnati za ta ci gaba da sanya idanu. hukumance ko a gwamnatance akwai su matakai da kuke ɗauka ganin cewa an rage irin waɗannan kone-kone na abubuwa da ke gurɓata iska da mutane ke shaka? a ah, hanyoyin shine um, kwashe shara da ake yanzu idan mutum bai ga wurin zuba shara ba bai samu ta wuta ba an kwashe sharar na biyu hanyoyi mai girma gwamnati jihar kano da abdullahi umar ganduje ya ɗauki ƙari daga ma'aikatan duba gari suna aiki na hana irin wa'annan aji a ƙone-ƙone ake barkatai mun kai su mayankun kano mun kai su kasuwannin kano kowace ƙaramar kuma a cikin birnin kano ko ina mun aje mutane domin su yi hani da wannan mun kai suna duba inda ake aje shara bokitan shara suna kokari suna hana mutane kone-kone barkatai saboda ka irin waɗannan abubuwa wannan aiki na san muna yin sa wannan muna bin gidaje ma matanmu ba la tsafta sa shiga gidanmu na kulle suna faɗakar da mata a cikin gidaje su guji ta da hayaki haka domin yana masa illa a jiki yau yana su fito da kwantsa yana sa ciwon idanu yana sa ciwon kai duk mun san wannan to su kula wanda ba ma san a ce an samu lalura irin waɗannan abubuwa tun daga maganinsa. To shi ma dai a nasa bangaren Adamu Abubakar malami a jami'ar Bayero kwararre kan fannin muhalli ta sa shawarar ya bayar ga sauran al'umma da kuma hukumomi da su sanya idanu game da duk abubuwan da ka iya gurbata iskar da mutane ke shaka saboda illa ga lafiyar dan adam da kuma dabbobi kamar dai ita hukuma abin da ya kamata kamar bangaren gwamnati abin da ya kamata su kuduri shine akwai a fasaha kimiyya wadda ta daɗe ana amfani da ita kasashen da aka ci gaba kamar amfani da bio-diesel da ake cewa ma'ana diesel ɗin da wayannan motoci da suke za su dinga amfani da shi ba zai dinga fitar da wannan hayakin ba hayakin zai ragu sosai a bai zai dinga gurɓata wannan iska ba wadda za ta zama lahani ga al'umma sannan kuma akwai maganar motoci kamar akwai wani dan najeriya wanda ake kira zelani aliyu yana ta kokarin da developing din motoci wanda su dinga yin amfani da sola da sauransu to in Allah ya idan irin wannan motoci ababen hawa suka yawaita in Allah ya za a iya samun raguwar wannan iska sannan eh, wannan gurbatacciyar iska sannan kuma akwai maganar a rage kone-kone na dazuzzuka da sauran saboda yawancin ka duba za ka ga cewa wannan a mahallin namu da muke ciki a yawanci idan akwai wannan gurbatacce iska yawanci bishiyoyi su suke kwambatin din wannan carbon dioxide din wannan gurbatacce iska to yawanci ana ta sassare bishiyoyin kaga babu bishiyoyin da za su iya zuƙar wannan abubuwan su rage to kaga akwai buƙatar a dasa wannan bishiyoyin da kuma a su alhamdulillah kamar a bangaren ko ta kungiya da nake jagoranta a nan jihar kano northern initiative for promotion and elder renaissance da muke ta kokarin faɗakar da wayar da kan al'umma akan matsalar da take matsalar sare dajijjika da kuma a lokaci ɗaya kuma muke nuna musu alfanun eh, dasa wannan bishiyoyi sakamakon ɗumamar yanayi da gurɓacewar muhalli da yake ta faruwa saboda abin da ya sa wasu duk in aka ce gurɓacewar yanayi ko ɗumamar yanayi duk ban sani ba ma'ana za ga cewa kamar sanyi yana zuwa a wannan watan a watan januwari ko february sai ka ga ya koma ya matsa inda ake yin abinci kamar su alkama da ake ake noma suna amfani da sanyi za ga an shuka lokacin sanyin ba zai zo ba duk irin wannan abubuwan su suke kawo suke ba da gudunmawa wajen harkar a ɗumamar yanayi da kuma wannan gurɓataccen iska Adamu Abubakar kenan malami a jami'ar Bayar da ke jihar Kano ko masani kan sha'anin muhalli. To a ƙarshe wani sakamakon bincike da masana suka fitar a baya-bayan nan wanda suka gudanar a ƙasar India ya nuna cewa a shekarar 2017 kaɗai mutane miliyan ɗaya da dubu arba'in ne suka mutu a dalilin shakar gurɓatacciyar iska a ƙasar. Ƙididdigar da ta nuna cewa kashi sha da rabi cikin ɗari na waɗanda suka mutu a shekarar sun rasa rayukansu ne a dalilin shakar gurɓatacciyar iska kuma sama da kashi hamsin da ɗaya na waɗanda suka mutu suna ƙasa da shekaru saba'in ne. Binciken ya ƙara da cewa akalla mutane 670 sun mutu ne a dalilin shakar gurbatacciyar iskar da masana'antu ke fitarwa ababen hawa ko kuma koni dazuka yayin da 480 suka mutu a dalilin shakar gurbatacciyar iskar mai alaka da makamashin girki da ake amfani da su a gida kamar itace da kuma kwal to da wannan shirin zai dakata a madadin abokin aiki abubakar abdulkadir dan gambo da ya taimaka wajen haɗa shirin nura ado suleiman ke fatan mu huta lafiya